الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نحييهم نارا كلما نكسبهم Amen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لهبي درين هدوء كوة رمضان hijira 1439 wanda ya dace da daren 20 ga watan ne a yar 2018 Allah maɗaukakin sarki maratan ukura ya ba mu wannan dama na haɗuwa a wannan majalisi namu na karatun alkur'ani da tasirinsa a wannan masallaci namu na Usman bin Fodi. Karatunmu a yau zai fara daga ayata ta hamsin da biyu cikin wannan sura ta annisa yaƙin ayoyin da muke karantawa yaƙi bai gushe ba yana magana kan abin da ya shafi alin fita abin da ya shafi yahudawa mun tsaya a aya hamsin da ɗaya inda allah ke cewa baka gani ba baka ga mutanen nan da aka ba su wani rabo na littafi ba ba gan su ba suna imani da jit suna imani da tsabut kuma har ma suna cewa masharukan makka sun fi annabi da mumine da ke tare da shi shiriya saboda tsabar sun zuciya suna faɗin wannan saboda yadda hasada ta cika musu zuciya amma suna sane da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin sa addinin gaskiya ne shine addinin da annabawa suka bi addini ne na ta Allah maɗaukin sarki da ibada addini ne da yake yaƙi da yawa Allah tarayya yake wa'azi a nisanci gumaka sun san da haka amma duk da haka in sun gamu da su abu sufiyan da abokansa sai ce ai ku yanayinku da halinku ya bi na muhammad da jama'ar saboda kuna sarar da zumunta ba ku riba kan jama'a ba a shi muhammad ya zo ya riba kawunan jama'arsa ya yanke zumunta da sauransu shine a wannan aya ta 52 Allah ke cewa أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين ولمن سوني لعنهم الله لألا يلعن شيخ wa man yal'an Allah duk wanda Allah ya la'ance shi falan tajida lahu nasira ba ka sama masa wani wanda zai taimake shi ya hana shi gamuwa da azabar Allah ya hana shi fadawa cikin wutar jahannam nasiran ai ba ka sama masa mani'an min azabihi ba ka sama masa mai hana shi fadawa cikin azabar Allah da haka ce nasir malam ce bi ma'ana nasir nasir anan ya zo ala wazni fa'il yana daukan ma'anar nasir ala wazni fa'il malam yace wa fil ayati wa'dun lil mu'minin a cikin wannan aya akwai alƙawari ga mu'minai bi annahumul mansuruna alaihim wato cewa su muminai su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai taimake su akan abokan adawan akan kafurai da kashe-kashensu Fa'inal mu'minin tabbas muminai da diddi ha'ula suna gabas waɗancan suna yamma muminai suna matsayin kishiyoyin waɗannan da Allah ya la'ance su Tun da Allah ya ambaci irin halayen sai ce ulaika allazina la'anahum Allah kenan mu'minai suna daga cikin mutanen da Allah ya sanya musu albarka ya musu alkawarin samun aljanna fa hum allazina qarrabahum Allah mu'minai sune waɗanda Allah ya kusantar da su zuwa gare shi zuwa ga rahamarsa wa man yuqarribuhu Allah duk wani wanda Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi zuwa ga rahamarsa falan tajida lahu khazila ba ka sama masa wato wani wanda wai zai kaskantar da shi kuma har ya kaskanta ba zai yi ba kama ta kaddam kamar yadda bayani ya gabata cikin ayan nan da Allah ke cewa wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira ai Allah ya isa a matsayin mai jidintar al'amarin muminai sannan Allah ya isa a matsayin mai taimaka wa am amlahum nasibun min al-mulk am nasibun min al-mulk na'am Allah na tambaya Allah ya ce am nasibun min al-mulk ko suna da wani kaso ne na mulki da suka mallaka nasu ne suna iya ba da shi ga wanda suke so sannan su hana wanda suke so ba zai samu ba suna da wannan damu gaskiyar lamari ba su da ai laysa lahum shay'un minhu ba su da wani abu na mallakar mulki a ce su yahuda wannan su ne masu bawa dukkan mai son mulki a duniya su ba shi mulki in suna son sa da mulki in ba su son sa da mulki su hana shi ba su da wannan dama da suna da shi ai walau da suna da mulki ko mallakar ba da mulki fa idan yi yakuna na nas kira inda suna da shi to da kuwa ba za su ba wa mutane ko da ce ba ko da daidai da nauyin tsinke ba za su ba mutane ai da aka ce na kira ana nufin sai an tafiyan da ba za su ba mutane wani abu na mulki ba ko da dan wani abu wanda yake da kai ya kawo ba ai kadaran nafa fi zahirin nawa kamar gwargwadon wannan dan tayi dan tayin nan dan fata fari da ke da ke abin nan da ke da ya rufe kwallon dabino bayan ta ta ci dabino kwallon kuɗi da da wannan ba za su ba da kyautan ba saboda irin tsananin rowa da hasara da shi da ke cikin mutane su zai sun kuzo su kashe ta da komai ba da san wani wannan shi ne halin shi ne malam da farko hukum saboda irin tsananin kauce gona da iri na rowa am yahudun nan أم بل أيهتدون الناس أم إن بمعنى بل كانوا معنى إضراب هو دي ومثاني هكذا إيه نعم سنة ومثاني هكذا سنة والنبي هكذا سنة ومؤمنين لكي تارد النبي صلى الله عليه وسلم حافظا كثير الناس إن أنا مثل النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم wato kyale su su halinsu shi ne suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam hasada ne yadda suke faɗi irin maganganu da suke faɗa in suka gamu da kafirin makka suke cewa ai halayensu ya fi na muhammad kyau don su suna fa'idantar al'ummar sannan ba sa raba kawunan al'umma da sauran maganganu da suke yi hasada ce kawai ta cika musu zuciya shi kuma hasada din nan aiwal hasadu bukulun hasada nau'i ne na rowa na'am hasada hasada ce rowa rowa ce amma gaskiyar lamari aka yi kyakkyawan nazari game da hasada za a tarar da cewa ai hasada nau'i ne na rowa kamar da malam ce ana wal hasadu bukhlun hasada rowa me yasa li annahu man'un lima fi aydihim domin hasada hani ne ga abin da ke hannun wanda ake musu hasada idan Allah ya baka gida mai kyau masu hasada su sama hasada ai suna nema ne su hana ka mallakar wannan gida burin su gidan ya kone burin su a ce baka mallaki gidan ba a ce an kwace gidan idan kana da riga mai kyau masu hasada suna maka hasada kanka burin su a ce mai ka rabu da wannan riga ko ka rabu da wannan mota saboda haka hasada بخل روى والحسد منع لما عند الله wato hani idan aka ce buk rowa hanin abin da ke hannunka ba za ka ba wani ba ko ba haka ba lokacin da ake wani hasada shi ma kana son ya rabu da abin da ke hannunsa sannan kuma ita hasadar asalin hasadar mai wa mutum hasada tunda hasada ake kyautar Allah ce wani Allah ya bashi lafiya wani na masa wasu na masa hasada ko Allah ya bashi wani arziki wasu na masa hasada wannan ba kyauta ce daga wurin Allah ba saboda haka wal hasadu man lima inda Allah shi kuma hasada kokari ne na a hana ta baiwar da take wurin Allah da ya tsammaka shi ake son a riba ka da shi saboda haka hasada idan aka yi kyawun nazari a kansa za a fahimci cewa shi da rowa kusan da ɗaya ce mai rowa kuɗin da ke hannunsa ba a son su fita su je wurin wani mai hasada har yanzu neman da take hannun waninsa yana son wannan nema kada ta zanna a wurin wannan mutumi ka da shi saboda haka duk dai natijar ɗaya ne mai rowa ba a son ya baka mai hasada kai yana son abin da ka samu ka rasa dai menene natijar shi ne ya zama to kana cikin rashi wal da lil inkar da aka ce am yahsuduna nas ko suna wa mutane sada ne wannan tambaya ba don a ce suna yi bane ko ba sa yi Allah ya san cewa suna yi saboda haka wannan tambaya tambaya ce domin an a nuna kyamatar irin halayensu na hasada saboda haka suna hasara alama atahum alama atahumullahu min fadli suna wa mutane hasada suna wa annabi da sahabbansa hasada kan abin da Allah ya ba su na falalarsa suna annabi hasada don ne Allah zai ba shi annabci zai ba shi manzanci suna muminai hasada don ne za su yi imani da manzon gaskiya wanda wannan imani zai kai su ga shiga aljanna shine min annubuwa suna wa annabi hasara saboda an nafta da Allah ya bashi wa kasratin nisa da kuma yawan mata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su annabi ya mutu ya bar mata tara ay yatamannawna zawalahu anhu suna burin wannan ni'ima da annabi ke tare da ita na annabci da sauran ni'imomi a ce sun gushe sun bar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna har ma suna cewa law kana nabiyan lashtaghala 'ani nisa ai da Muhammad din annabi ne na gaskiya ba da ba ruwansa da ba zai damu da mata ba ya shi ina maganan aure ta ji ku ba suna karantawa cikin littafin su annabi Dawud yana da mata dubu hmm? annabi Suleiman yana da mata dubu annabi Dawud yana da mata wajen ɗari uku annabi yaqub yana da mata hudu hmm? suna karantawa annabawa suna da mata da yawa Allah ya ce faqad na ala ibrahim sun manta ne tabbas mun bawa jama'ar annabi ibrahim iyalin annabi ibrahim mun bawa zuriyar annabi ibrahim annabi ibrahim wanda yake shi shine kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ba wa iyalansa zuriyarsa ka Musa kamar annabi Musa mun ba shi ni'mar annabi da usulul mumin da yawa wa Dawud da annabi Dawud mun ba shi annabi da ni'momi da yawa yana da mata da yawa wa Sulaiman haka nan Suleiman mun ba shi ni'mar annabi mun ba shi usulul mu'min kamar mata har yanzu mun ba su alkitaba wal hikma mun ba su littafi sannan mun ba su hikima wato annabi wa atainahum mulkan azima sannan kuma mun ba su mulki da yawa kada suna ba annabi Suleiman ba ma mutane kawai ya mallaka ba har da aljini yana jin maganar aljini yana magana da su kamar da yake magana da mutane yana magana da dabbobi yana jin maganganun su yana gane abin da suke cewa kamar yadda yake jin maganar mutane yake gane abin da mutane yake faɗa haka sun tsari duk mun wa iyalin annabi ibrahim saboda haka zai bako a ciki idan mun samu wani daga cikin iyalin ibrahim kamar muhammad sallallahu alaihi wasallam muka ba shi nemar annabi sannan muka ba shi mata wajen tara menene sabo a ciki da zai sa ku rika cewa inda annabi ne aida bai aure ba aure mata da yawa ba fakana li dawuda mulkun azim annabi dawud yana da mulki mai yawa wa nisa'un kathiratun kuma yana da mata da yawa wa kadhalika sulaiman hakana annabi sulaiman kana lahu alfun ra'a sulaiman yana da mata dubu ba dari ba Dari dari har goma ma bai na hurratin tsakanin mata ko mace wacce take biya da ake aure da sadaki wa sunniya da kuma sadaka saboda haka in ka je bible ka je abin nan littafin sarakuna sarakuna na biyu tura ta goma sha ɗaya ta uku ka ga yawan matan annabi suleiman yana da mata waɗanda suke ƴaƴa ɗari bakwai yana da kuma turriya ma'ana sarari yana da saɗaku har ɗari uku na rubutu a taura da take hannun kiristoci na yau da kuma a taura da take hannun yahudawa na yau saboda haka ne bako don annabi muhammad yana da mata takwas yana da mata tara نعم فمنهم من آمن فمنهم من آمن به ومنهم من عنه أما أهل الكتاب ba ɗaya suke ba kamar yadda Allah ya ce ya sifanta su a cikin suratu Ali Imran ya ce laysu sawa na ahlul kitab نعم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون حتى الله يكفي ليسوا سواء أهل الكتاب suna ɗaya suka haɗa amma halayensu daban-daban ba daidai suke ba hum ummatun qa'imatun daga cikin su akwai al'umma ta kirki yatluna ayatin lahi ana al suna karanta ayoyin Allah a lokutan dare menene a gaba yatluna ayatin lahi wa yasjudun kuma suna sallah suna wa Allah sujuda saboda haka ba ɗaya suke ba akwai mutanen kirki akwai alin kitab da yawa malamai daga cikinsu da wanda ba malamai ba da suka musulunta musuluncin su yayi kyau suka taimaka wa annabi suka karfafa shi suka ci gaba da musulunci suka mutu suna musulunci shi yasa nan Allah yake cewa fa minhum man amana bihi ba su haɗu suka zama ɗaya ba daga cikinsu akwai wanda suka yi imani bihi da shi ai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كعبد الله بن سلام كمان بضم ما لم يهودا وكافيا مسلمتا عبد الله بن سلام ومنهم من سد اي اعرض بل منع غيره عنه اما إذا في هذا الكتاب اكون لا يكود شيء يجي ايماني دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل منع غيره باين شيء يجي ايماني ما ya yi ƙoƙari kuma ya hana wani sayi imanin shi shi ya yi karɓa alheri sannan kuma yana kai kawo yana amfani da ƙarfinsa domin ya hana sauran mutane karɓan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya aiko wa duniya wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayanin imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam yu'min bihi ya zama to bai imani da shi ba amma ga yahudawa ko ga alin kitab da suka biye wa shaitan suka ki karɓan wannan gaskiya wacce take a fili kamar yadda rana ke fili idan gari ya wayo akwai sakayya da za su samu shine Allah ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira ai wa kafa jahannamu sa'ira jahannama ta isa a matsayin a ce wuta mai tsananin horuwa mai kona masu saurin kai in aka ce jahannama wallahi kai iya iyaka kenan a ce yanzu ga wuta mai maganin masu saurin kai masu kafurcewa annabawa masu kafurcewa littafin da annabawa suka zo da su to jahannama ta isa magani ai azaban liman la yu'min ta isa a matsayin azaba ga duk wani wanda ba a imani da Allah na'am إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم مكناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نعم إن الله كان عزيزا حكيما a wannan aya Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana halayen yahudawa karkatattun yahudawa karkatattun alul kitab waɗanda suka ƙi imani da annabi muhammad bal ma suka koma suna ta masa sharri suna cewa mushrikai ma sun fi shi daraja hmm? bayan mana wannan magana yanzu kuma a wannan aya yana gaya mana hukuncin komawa irin kafiri sawawun ya zamanto arin kitab ko ya zamanto ba majushe ko ya zamanto ko ma wane ne ne in dai shi kafiri ne to ga makomar innal ladina kafaru lalle waɗannan da suka kafurta bi ayatina da ayoyinmu سوف نسليهم نارا أي سوف ندخلهم نارا ده سنو زام شجد دسو وتئر وتا يهترقون في رذا سرق a أتكم sannan kada wani ya tsammani ako ah, in aka jefa cikin na makarin aka yawa duwa duk sun soye yanzu shi kenan sun mutu kuma ba wani ba za su sake jin zafi ba ba haka dole zafi kamar abada saboda haka idan aka sanya su cikin jihar nama suka toyu hmm? kullama nabijat ai ihtaraqat juluduhum duk lokacin da fatun jikunansu suka kone baddalnahum juludan sai mu musanya musu sabbin fatu nan da nan wasu fatu matsalar musu da wasu fatu domin zafin ya ci domin su ci gaba da jin azaba baddalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu wasu fatu daban ai bi an tu'ada ila hali al-awwal sake dawo da fatun a halin su na farko kafin a sanya su jahannama ai mu muhtariqa wato a kai su dawo a bisa halin farko wato halin safin a lokacin da suke bakonan nuba Allah ya ce yana yin hakan da ɗan wuta ya zuƙu azab domin su riƙa ɗanɗanar azaba a yi shiddatahu wato su ji tsananin azaba inna a jikinsu inna Allah lalle Allah kana ya kasance azizan mabuwayi ne la yuzuhu shay'un babu wani abu da zai kasar da shi babu wani abu da za a ce yanzu kam kai wannan abin ya kure Allah Allah ya yi yanzu har ya gagara ya yi haƙuri babu wani abu da Allah za a ce ya kasa kansa la yujiruhu shay'un sannan hakiman shi Allah hakiman gwani ne shi fi khalqihi cikin halittar malam yace walamma zakara alwa'ida lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci wato alkawarin narkon azaba alal bukli akan ɗabi'a ta tarowa wal hasadi na ɗabi'a ta hasada adbahu bil wa'adi daga nan kuma Allah sai ya bibiyar da shi da alkawarin samun rahama ga mutumin kirki haka Allah ya alkur'ani tsoratarwa ce da kuma bishara a ce kada ku yi kaza in kuka yi kaza kaza akwai jahannama sannan kuma ai kuna iya yin kaza kaza kaza akwai aljanna saboda haka sai mutum ya zaba wanda ya bata wa kansa lokaci ya kasan abin kirki a wani yan shekaru da yake da su ya zama bai tsina wa kansa komi ba ya koma ga Allah bai yi abin da ya kamata ba to bai cutar da kowa ba sai kansa yawwa saboda haka addahu bil wadi li mukhalifi zalika sai kuma Allah ya bibiyar da wancan alkawari na narko da alkawarin samun rama ga wanda ya sabawa irin wancan mummunar ɗabi'a ya sabawa ɗabi'ar rowa ya sabawa ɗabi'ar hasada ya sabawa ɗabi'ar kafircewa annabi dai wa annabi sharri sai Allah ya ce والذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا ولن نندسك إيماني وعملوا الصالحات suka aikata kyawawa sanadkhiluhum da sannu za mu shigar da su jannatin wasu irin gonakin ni'ima tajri tafiyar tatiyar anhar da tsoron ma ke gudana karkashin gine-ginen in muka shigar da su na fiha abada za su ci gaba da zama suna masu dawwama a cikinsu har abada ba ma kuma su zanna cikin gonakin su ji daɗin zama ba su ji daɗin ganin abin kyawun gani ba ko su daɗin jin abin kyawun aji shi ba ga ma wani abu lahum fiya azwajin a cikin waɗannan gonaki ko gidajen aljanna suna da azwajin abokan zama suna da abokan zama hmm? in mata ne suna da abokan zama idan maza ne suna da abokan zama amma na nufi suna da abokan zama mutahharatun tsarkaka suna da mata tsarkaka min alhaidi wanda ba sa haila wa min kulli qadarin ba ma haila to ba duk wani abu na kazanta babu shi aljanna mata aljanna ba su da wani abu na kazanta haka su ma mazan aljanna ba su da wani abu na kazanta wa nudkhiluhum za mu shigar da su lillan wata irin inuwa dalilan inuwa mai yawan ƙarfi sosai ai da'iman inuwa wacce take har abada a matsayin inuwa take ba kamar inuwar duniya ba wacce rana ke sabbaba ta ana nan ana nan idan rana ta dan fito haka inuwa za a ganta da tsawo ana tafiya ana tafiya a kai wani lokaci za a ce sha biyu kanan inuwa ka rasa sai kuma rana ta kaka ta rika samu hmm? ko kuma da inuwar tana bangaren yamma daga ba ta kuma bangaren gabas inuwar aljanna ba haka take innama hiya zillun zalilun inuwa ce dawwamamma la tansakuhu shamsun rana ba ta goge inuwar aljanna huwa zillul janna aljannar inuwar aljanna ce wannan shine halinta ta ba waɗannan ayoyi da muka ji malam yake tun mashara'a daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya fara ببيان حفظ الأمانات بيان قري أمانوني وردها إلى أهلها لكما بيان ميد أمانوني زوى جمع أبو تنسو إذ بذلك رعاية حقوق الضعفاء دومين دهكني لورا دهقوك ما فروني زي ثبت الذي هو موضوع السورة ما لا يكي lura da haƙoƙin masu rauni kusan shine babban abin da wannan sura ta annisa take karantarwa mawdu'uhar ra'is ko mawdu'uhar ra'isi shine ne ri'ayatu huquqi du'afa wato mai da hankali ko tsare haƙoƙin masu rauni saboda haka waɗanda amana ke hannayen su mai da amanan nan ga masu su wannan menene shi kansa wani nau'i ne na lura da haƙoƙin masu rauni domin wanda amanan wani ke hannunsa an bai mar masa ba zai iya samu ba zai iya samu da ke yana bukata yana bukatun taimakonsa da mayar masa da haƙƙi saboda haka faɗa da sai Allah ya ce وزنوا بالعدل إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا نعم wannan aya aya ce da ake fuskantar da ita ko kuma Allah na magana da mahukunta a cikinsa wannan magana ana yi ne da masu mulki da masu jagoranci da su ake yi a wannan aya Allah ya ce inna Allah lalle Allah ya amurkum yana umurtanku ya ku masu jagoranci ya ku shugabanni ya ku masu mulki Allah na umurtanku an tu'addul amanati da ku dawo da amanoni ku ba da amanoni ai ma'atumina alaihi min al-huquq abinda aka amince muku shi aka sanya shi a hannayenku na haƙoƙin wasu ciyaman na lokal gamman dukiyar lokal gamman haƙƙi ne na talakawa da aka amince da shi aka amince masa ya riƙe haƙƙi to ya dawo da haƙƙin ga talakawa ba kawai shi zai azurta kansa ba gina kansa gidaje ya kasa yin haƙƙi ba da haƙƙin da ke rubuce rubuce akan cewa dama dole ne ya ba da wannan haƙƙi tun bai haka ba ya shi amana bai ba da amana gwamna dukiyar jama'a da ke hannunsa kudaden rabon ƙasa da za a ba su jiha a bashi an aminta an amintar da shi aka yanka masa wannan dukiya domin a riba ta ga wanda suka cancance su, inda za a yi hanyoyi a yi hanyoyi inda za a yi rijiyoyi a yi rijiyoyi inda za a yi gidaje a yi gidaje inda za a yi noma a yi noma hmm? duka inda za a biya albashi a biya albashi kada za a sai wadaran mutane kullum a cikin sikiri ne a yi ta da talakawa mutum albashinsa duk bai wuce dubu arba'in ba kullum ya taso daga wukari ko daga ibi ko ya taso daga sardauna kullum sai ya zo dalin a ce za a masa sikiri kuma sikiri ne gaskiyar lamari ba sikiri ne ba sunan sa yanzu a zo a yi ta yi ba ni ci ba wannan ba daidai ba haka shugaban kasa dukiyar kasa da ke hannunsa an amintar an amintar da shi ne aka danka masa wannan dukiya ya zama to shi zai lura da ita ta yadda zai rarraba ta ga abota haƙƙi inda ya kamata a hanyoyi inda ya kamata a yi inda ya kamata a yi har kuma a koma na ƙasa ƙasa ruwan da aka ba shi amana jagorancin wani abu ka lura da abu kaza to nan ma amana ne kowa ya kokari ya bare amma dai manya manyan su ne menene masu amanar jagoranci babba Allah na umurtan ku an amana an idan amanati ila ahliha ku dawo da amanoni zuwa ga ma'abutan ku malam yace amanan nan wa huwa shamilun li kulli ma tumina al-insan alayhi ya hada da dukkan wani abinda aka danka wa mutum bayan amince da shi aka danka masa wani abu aka ce lura da shi kowanne ne duk wanda aka masa ta sai kokari ya dawo ya dawo da amana ko liman ne a masallaci kada ka amfani da mukamin ka na liman ka zo ka ta mutane rikin gaskiya ba daidai ba ne haka ladan haka mai lura da kayan wa'azi haka ciyaman na masallaci an fahimta Siyaman na social media shi ma yana kowa da kowa ciyaman na ɗan agaji النبي يأتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية يضع ما لا يأتي وهو كامل بكل ما أكمل الإنسان عليه من مال نرق دوشيا وغيره دوانيسا ومن الأمانة كما لقتهم أمانة انزمالا شيهم شك أبو بكر ما مدين ومن الأمانة على من ولي amrul muslimin an yakuma bainahum bil adl ya daga cikin amana duk wani wanda ya ci? ko ya jagoranci wani al'amari na mutane an yakuma bainahum bil adl in zai hukunci Ya yi hukunci da adalci tsakanin kare sai don wani kane na ne ko don wana ne ko don ɗana ne ko don mahaifina ne ko mahaifiyata ce ko don ɗan ƙabila na ne ko ɗan nawa kaza ne dole ka yi adalci duk wanda hukunci ya bi kansa to ka tabbatar da hukunci a kansa saboda haka yana daga cikin amana shugaba ya yi hukunci da adalci in ji malam sai ce huwa ala shi shine ma'anar fadin Allah ɗauki da yake cewa wa idza hakamtum bainan nas idan za ku hukunci tsakanin mutane shine ma'ana idan ku hukunci tsakanin mutane ayyamurukumullah Allah Allah na umurtan ku in za ku hukunci tsakanin mutane an ta su bil abu ku hukunci da adalci inna allaha lalle allah ni ni'imma ya'idukum bi ai ma dalla da abin da yake muku wa'azi da wa'azin Allah babu harbo wa alheri ne ɗari bisa ɗari wanda ya amfani da wa'azin Allah ya tsira wanda kuma ya bijirewa wa wa'azin Allah ya tatsi shine ma'anar ni'ima asalinsa ni'ima ma ya izu kulli kalmomin biyu ne aka haɗa su aka matsa su guda ni'ima da ma da aka goma su sai ana cewa ni'imma sai ya zama da ce anan fihi idghamu minin fihi idghamu min ni'ima a cikin wannan da mun karanta ni'imma din nan akwai wato menene nitsar da mim din nan na ni'ima fi hmm? ma a cikin mim din nan na ma annakiratul mawsufa hmm? annakiratul mawsufa ma annakiratul mawsufa kamar da muka ce nema asluhu ma wannan ma din malam ya kira da nan nakira al-mawsufa tana ya zamantowa ismu mawsul ana wance kana ya daukanta matsayin mausul ko kana daukanta na kira mausufa ko kana daukanta na kira tamma saboda haka jumlar za ta biyo bayan ta yi zukun biyu din nan za a mata lirabi gurgudun da zai dace da matsayin ta na ma in ka dauke da matsayin ma ismul mausul ko a matsayin ma na kira mausufa ko a matsayin na kira tamma غير موصوف to bari mu je kamar mu faɗi abin da ba da yake cewa annakiratul mawsufa ma din na wacce take annakiratul mawsufa ma'ana idan muka dauke ta matsayin nakira mawsufa muna cewa kenan inna allaha ni'ima shay'an ya'izukum bi lalle Allah ma dallan kowane irin abu da yake muku wa'azi da shi ayat adiyatul amana abinda yake muku wazi da shi a wannan aya shine ba da amana mai da amana zuwa ga ma'abutan amana ba wannan kawai ba wal hukmu bil adli da kuma yin hukunci da adalci inna allaha lalle allah sami'an mai yawan ji ne lima yuqalu ga duk abin da ake cewa ake hurtawa basiran sannan mai yawan gani ne bima yuqalu ga abin da ake aikatawa kamar da muka ce wannan aya ana magana ne da masu mulki yanzu a kun yaƙin masu mulki dawo da amana hmm? yi hukunci da adalci wanda manya-manyan haƙoƙi da ke kan masu mulki kenan aya ta gaba kowace take biye tana magana ne kan ne kan waɗanda ake mulka a nan zai baka natijar babban haƙƙi da ke kan mai mulki shi na nuna tausayi ga wanda yake mulka ya zamanto yana masa adalci ya zamanto baya zalunta sai ya zamanto yana nuna masa tausayi wannan shine babban haƙƙin da ke kan shugaba ga wanda yake shugabanta sannan babban haƙƙi da da ke kan wanda ake shugabanta kuma shine ta don wannan shi zai sa ta aikaci zai nuna ne zai nuna cewa lalle akwai wanda yake jagorantar ka a wannan aya ana yi a cikin ayoyin nan guda biyu muna ya fahimtar wani abu yakin ta yana koya mana cewa idan aka haɗa ga wanda ake mulka ga mai mulki ga kuma wanda ake mulka wanda zai fara ba da haƙƙinsa mai mulkin shi ya kamata ya fara ba da haƙƙi an fahimta yawwa ba wai kai tun da kana mulki kuma ka fara cewa a baka haƙƙin ka kai kuma ba tare da ka ba da haƙƙi ba dan wannan shine siyakin aya lokacin da Allah ya zo magana a nan ya fara magana ne ga wanda ake masu mulki cewa ku tsare amana ku dawo ku ba wa talakawan ku amana ku hukunci tsakanin su da adalci sai da aka gama wannan aya take biye sai aka ce ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul kamar da Allah ma zai karanta mana nan gaba an gani saboda kar a samu wani gwamna ya zo ya fuskanci mutane ya ce to ni gashi nan ni gwamna ne yanzu ba zan ce komi ba sai kun bani zaman lafiya ni kuma zan baku development kai za ka fara ba da haƙƙinka tukunna sai ka nemi kai kuma haƙƙinka a wurin su ka fara ba su ka fara ba su development ka gyara musu ƙasa ka musu aiki zama ba bambanci ka musu adalci daga nan kuma sai ka nemi duk abin da za ka nema kuma haka ya kamata an fahimta amma zalunci ne mai karfi ya ce sai an ba shi haƙƙinsa kafin ya ba mai rauni haƙƙinsa ba a haka wannan asalin shi zaka tarar Alƙur'ani kamar yadda waɗannan ayoyi suke jere shi zaka tarar a hadisi a gaskiyar lamari ma akwai ta magana ta ah, sayyidina ali Allah ya ƙara masa yarda wannan magana an rawaito ta zuwa ga sayyidina ali da isnadi sahihi abu ubayd al-qasim ibn sallam a cikin littafin sa al-amwal a shafi na goma sha biyu ya rawaito wannan magana ibn jarir al-tabari cikin tafsirin sa ga wannan aya ya rawaito wannan magana daga ali ibn abi talib abu bakar al-khallal a cikin littafin sa as-sunna a juzu na daya shafi na 190 يا رواية النمجنة ده إسنادي صحيح ده إسماعيل بن أبي خالد ده مصعب بن سعد ده علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يتي حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا وأنا مجنر مجنر سيدنا علي بن أبي طالب الله يكارى ما سيرجع yace hakkun alal imam hakki ne akan shugaba akan shugaban kasa akan gwamnan jiha akan shugaban karamar hukuma an yahkuma bima anzalallah hakki ne akan sa yayi hukunci da abin da Allah ya saukar wajibi ne a kan wa an yi al-amana sannan ya ba da amana kar ya cutar da talakawa ya nuna musu tausayi ya ba su dukkan haƙoƙinsu wanda suka sani da wanda ba su sani ba wannan shine ma'anar jagoranci kada ce yanzu an kawo maka haƙƙin jama'a cikin duhu kai kada ya san aka ranka maka ce yanzu ba wanda ya sani ka shine kai ka Allah zai kama kasa dole dole ne a mai da haƙƙi zuwa ga ma'abuta haƙƙi haka Allah ya wada kuma haka ba zai cutar da kai ba zai sai ka tsaya ce ba kar ma sai Allah ya ji daɗin kan Allah ya ji daɗin kan sanya albarka cikin lamuran ko da baka zamanto mai dukiya ba a gari sai sanya maka wajen zuciya mutane a gefe suna tausaya maka wani muna ganin sai na shan wahala kai kuma ba ruwan kana nan kana jin daɗi kana kiban ka ba abin da ya dame ka kuma baka mai da hankali ba sai wani sai sai shuka ya kama ka saboda yawan kiba an fahimci abin sayyidina ali ya ce so wa idza fa'ala dhalik idan shi shugaban ya aikata haka fa haqqun 'ala an-nas yanzu kuma haƙƙi ne akan mutane talakawa ke an yasma'u taurari zancen taurari umurnin wa an yu'itu sannan su masa da'a su da'a wa an yujibu idza du'u sannan su amsa a lokacin da aka kira su magana su kana ne shugaba shine zai fara bada haƙƙinsa ya ba da haƙƙin Hussein kuma yawwa sai ka maka kamar da muka ce wannan shi ba ta karama a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin annabi hadisi ne mashhuri zanne imam abu dawud ya rawaito shi da tirmidhi da ahmad da imam al-bukhari cikin littafin al-adab al-mufrad da imam al-tabrani cikin al-mujam al-kabir da imam al-bazzar cikin musnadinsa da imam al-hakim da isnadi sahihi daga sahabbai da yawa daga cikin su akwai Abu Huraira akwai Ubayd bin Mus'ab akwai Abdullahi bin Abbas akwai Wasila akwai Abdullahi bin Amr akwai Amr bin Shu'aib da kakansa annabi na cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqi kabirana baya daga cikin wannan da baya tausaya wa karamin ko baya girma babban da wannan ne aka fara an fara da shugaba to almuhim dai ba adalci ba ba tsari ba ne da ya dace da shari'a da adalci shugaba zai ce ta yau an tsaddani na zama gwamna ni ba zan ce kai ni ba sai kun bani haƙƙi na tukunna kafin ni kuma amma ku haƙƙoƙi na ku da ke hannuna kai kai ne bangare mafi ƙarfi kai za ka fara ba da haƙƙinka yawanci ma kuma idan shugaba ba da haƙƙinsa sai ta bacci ba ruwansa automatically su talakawa za su ba da haƙƙoƙi in kuma ya nuna tarbiyya wa shari'a ya ki ba da haƙƙinsa ya ce dole su talakawa sun fara bayarwa to zai ina ya kwana cikin rikici da rikin kwanciyar hankali Allah taimake mu bin shari'a da sanin bin ka'ida da bin shari'a wallahi zama lafiya idan ka san ka'ida ka san shari'a ka bi shari'a ba ruwan an kallo su ta damuwa da kai kai kuma kana nan kana jin daɗin kai baccin kai da yake so ku tashi lokacin da yake so ba wani matsala saboda abin da ba hannun Allah yake to sai aya ta gaba mai eh, mala yake cewa wa min al amana yana daga cikin amana arriba bi hukmillah yarda da hukuncin Allah ne annahu adam ahada lahu domin wato abin da yarda da hukuncin Allah alkawari ne da Allah ya danka wa bayinsa kamar yadda ya zo cikin suratu suratu suratul araf to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu نعم

يا أيها الذين آمنوا يا قوة لوك إيماني أديئوا الله قوى ألا داء وأديئوا الرسول قوى من ذن داء وأولي الأمر منكم لكم ما أبوتا الأمر أتكنكم أي الولاء تشوق بني هو ألا داء هو من ذن ألا داء هو شوق بني داء لا هكمر sai Allah bai manta bai maimaita lafazin da'a ba lokacin da yake magana kan shugabanni kaga ya ce adiwullah ko Allah da sai ce adiwur rasul ko manzo da'a ko ne ya ya ya ne a masa da a digire wanda yake mai zaman kansa amma ulul amri sai ce ulul amri bai ce wa u ulul amri maluma suka ce abin da yasa domin ulul amri da'ar su dorin sanuni ba a musu da'a sai sun yi wa Allah da manzon sa da'a an ce abin yawo ai idza amarukum bi da'ati llahi wa rasuli kuma su da'a idan suka umurce ku da yi Allah da manzon sa da'a fa in tanaza'tum idan kuma kun samu ja'in ja ai ikhtalaftum kuka samu sabani fi shay'in cikin wani abu sannan kuma annabi baya tare da ku hmm? ko ku annabi ma yana nan wataƙila ba a kusa da su to farzu ila Allah ku dawo da shi zuwa ga Allah Allah zai warware ma'ana ku dawo da shi zuwa ga littafin Allah ai ila kitabi zuwa ga littafin war rasul ku dawo da shi zuwa ga takfiya ku dawo da shi zuwa ga annabi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam muddat hayati a lokacin da yake raye wa ba'dahu kuma bayan annabi ya rasu ya koma ga Allah ku dawo da abin ila sunnati zuwa ga sunnarsa ta yi a samu ja'in ja tsakanin masu shugabanci da wanda ake shugabanta wa zai zamanto alƙali wanda abin da zai zamanto alƙali shine littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ku yi haka in kuntum tu'minuna billahi in har kun zamanto masu imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar lahira zalika raddu ilayhima dawo da al'amarin da aka yi ja in ja a kansa zuwa ga Allah da manzonsa ko zuwa ga littafin Allah da sunnar manzonsa khairun lakum sai ya zama alheri gare ku min tanazu'i akan ja'in ja ba tare da kun mai da alqur'ani da sunna a matsayin alƙali domin ya riba ku faɗa wal qawli bil ra'yi da kuma faɗi kawai bisa ra'ayi sai shi a mutum ce a gani na ni abin da daga dama kenan sai babu nasi akwai nasi sai a koma ga nasi tawon nassin nan ya dace da abin da kake so ko bai dace da abin da kake so ba wannan shine musulunci yin hakan shine mafi alheri gare ku sannan wa asanu tawila kuma shine mafi kyawu ga fassara ai ma'alan ga makoman al'amari wa asibatar na makoman al'amari to ina ganin nan ya kamata mu tsaya ko to alhamdulillahi rabbil alamin sai ku hakuri har yanzu ba mu fara amsa tambayoyi ba insha Allah sai gobe Eh, jiya ya an mai tambayoyi ya bada takardu amma kuma su ta nuna ba ba ga ba saboda haka insha Allah kamar yadda aka saba ko yadda muka yi bara ko bariya gobe in Allah da kafin mu fara karatu sai mu amsa tambayoyin da ke mu daga nan sai mu ci gaba da karatu Allah ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك